الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا بيان أتى الله تبارك وتعالى أن أتشوفوا أنه في إيماني رئيس دوبة تقمي تجمع تصدو وتصور الله القيامة يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد لغد اتقوا الله كجزء الله كتيائي الله إن الله خبير بما تعملون Allah ƙwararre ne da duk abin da kuke aikata ba abin da yake buyan mata misqala zarra na aikin ku ko na magana ku ba ya buye wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya tana nuni zuwa yi wa kai lissafi yi wa kai hisabi abin da muke cewa evaluation a ƙarshen aikin mu duba mu gani me muka yi amma na musulunci ba sai a ƙarshen aiki ba tun daga farkon aikin ka ba ka duba ka ga menene wannan aiki ya matsayinsa kuma inda za mu ga maganganun malamai a kai wannan yana nuna mana cewa babu tsira gobe alkiyama sai da yi wa kai hisabi domin ka zauna ba ka yi wa kanka hisabi za ka yi ta kwaba ba ka sani ba ka yi aikin alheri mai yawa ba ka sani ba kaɗan kai ba ka sani ba a'a kwaba kake yi ba ka sani ba sai gobe kawai ka wayi gari cewa gashi a cikin kwaba kake amma idan da yi wa kai bibiya da yi wa kai kwakwati a nan za ka gane tafiyar da kake daidai kake ko ba daidai kake ba shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yau mai ba'athuhum Allahu jami'an fa yunabbihum bima amil ku tuna ranar da ubangiji zai tashe su baki daya ya ba su labarin duk abin da suka aikata ahfazullah Allah ya diddige shi wanda su ko sun manta ka yi kwabar ka manta saboda me saboda baka bibiya ya kai daidai ina ne baka daidai sannan wannan aya ko maganar hisabi tana nuna mana imani da ranar lahira don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yawma tajid kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara rai za ta samu duk abin da ta aikata gashi an zo da shi yawma tajid kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara duk an zo da aikan nan miskala zarrati aikin da kai karami ne babba ne yau gashi ainihin a Allah ya ce wa kulle sha'ina a tsainahu kitaban komai mun kididdige shi a rubuce tsawon kai kaɗai ne a kai da jama'a ne a ara ne kai a can wani ƙololuwar sama kai a ina kai duk Allah ya ƙididdige wannan abu Allah ba baka labarin wannan kuma abun gobe da kiyama kenan wannan mutum ya zama mai wa kansa hisabi ya nuna tsoron Allah subhanahu wataala wannan ya jawo magabata suna da himmantuwa da wannan al'amari na yi wa kai misali umar bin al-khattab radiyallahu anhu yake ba da shawara cewa ku yi kanku misali tun kafin a zo a yi muku misali ma'ana ka dinga ƙididdigar ayyukanka ka dinga bibiyarsa ya nake yi daidai nake tafiya a akwai ikhlasi a ciki dan Allah ne ko dan riya ko dan a faɗa ko dan a sani ko ko ba mu ku auna ayyukan ku dinga auna su inda da da sikeli to ku dinga ayyukan ku dinga auna su ku gani yaya matsayin su a ma'auni suna da nauyi ko ko a ba su nauyi gobe alkiyama akwai alamun za su rinjaye akan ayyukan sharri ko ko na sharri ne za su rinjaye kan su to tun anan ka fara ita domin me hikimar wannan ku auna ayyukan ku yau da yi musu kididdiga da yi musu bibiya zai sa ku samu saukin hisabi gobe alkiyama saboda abin da kai kuskure ka abu ka gyara mai na tuba ka tuba wanda kai saka ce a baya kai bai yanzu ka dawo ka bibiye shi ka yi sai mai sai hisabun kai zama mai sauki gobe alkiyama sai ce ku yi ado saboda ranar baje koli ranar yau mutu a rabu da la ta kwamin kafiya ranar da za a baje kolin ku a gaban ubangiji muna gani yadda dai ake baje kolin masu laifi ko 'yan sanda su zo su baje ya sunanka me ka aikata a ina aka kama ka me yasa aka kama ka kaza kaza baje koli ne to haka ubangiji zai mana gobe alkiyama to ku shirin ado ruwan baje kolin ku zama da ado za ku je ba da aibi ba domin me domin anan la takhfa minkum khafiya wannan abin da kuke zaton boyayye ne wai ya boya ya sha to a wannan ranar ba zai sha ba haka nan wahabu min munabbe yake mana bayanin da yadda ya kamata mu kula da wannan muhasawa da inda su ma magabata suka kula da shi wahabu min munabbe yana cewa mutum bai kamata ba lalle ya zama yana da wasu lokuta guda uku lokaci na farko wanda zai dinga ganawa da ubangiji ka ware wani lokacinka wannan na ubangiji ne kenan sallarka kalwarka da daddare za ka yi kiyamun laili wani aiki da za ka yi a ɓoye ba wanda ya sani sai tsakaninka da ubangiji wannan ka zama kana da lokuta irin waɗanda na biyu lokacin da za ka dinga yau kanka hisabi me nake nake ciki abinda nake daidai ne ba daidai ba ne ba ya dace da sunna annabi bai dace ba a saƙon allah nake ya zan dawo da tuba na gyara abubuwa na baya tsakaninka da ubangiji tsakaninka da iyalanka tsakaninka da 'ya'yanka tsakaninka da kaza duk wannan yana bukatar muhasaba sannan ka samu lokacin da za ka zauna da ƴan uwanka na kirki wanda za su iya cewa wani abin da kai daidai amma kaza ba daidai ba ka gyara wane abu kaza da kake ba daidai ba Kaka zama irin ƴan siyasa mu na yanzu komai ka yi daidai komai daidai ne to wannan rudu ne wannan a ka zama kana da mutane a cikin mutanenka wanda ba za su ji tsoronka ba sai dai su ji tsoron Allah su gaya ma wani magana da ka faɗa kaza ba su dace ba zo ka gyara wani aikin da kai kaza ba daidai ba ne gyara shi su zama kana da wani komai matsayinka komai mai komai waye kai zama kana da wani sannan shi lokaci za ka ware wannan na jin daɗinka ne na rayuwa wanda za ka ji daɗin rayuwa hutu ne a dan wasanni ne a da iyalinka ne a kaza amma cikin abin da ya halatta kuma abin da za a yabe shi ba abin da zai zama mummuna ba kenan kakka zama duk lokacin ka ya tafi a kenan a ibada sai ka zo wata ranka gudu ka kasa a izama kana da lokuta da ka za ka kasa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu wa saddidu ku dinga aunawa ku dinga ne kusantawa ta inda mai ranka matsiyatuka farfuq biha fa innal mambatta la'arzan ardan wa wala dhahran ranka abin hawanka ce ita ce abin hawanka da kake hawa abin hawanka in kace ka takura shi to ba zai yanke ma ƙasa ya kai kai da kake so ba kuma ba zai wanzar da bayan nasa ba zai dinga ciwo amma kanai kana ba shi hutu ba kanai kana dan to shi sa aka ce lokaci na hudu ya zama irin wani idan bayan Allah Hassan al basari yana cewa mumini duk abin da zai siya yau kansa hisabi zai yi aiki zai duba ce me zai yi wannan abin akwai yadda Allah ci wannan abin akwai daidai a ciki magana da zai furta sai ya auna ta wannan abin da zai furta alheri za ta jawo ko shari za ta jawo san da a gurin Allah ba za ka yi laifi ba a gurin bayan Allah ba za ka yi laifi domin ɗan wata kalmar da za ka gaya wani sai ta haifar da gaba tsakaninka illa ma sha amma wani alherin kuma da za ka gaya masa sai ya haifar da zumunci da ƙauna a tsakaninku illa ma sha wannan shi ne muhimmanci ka amin auna sannan abincin da za ka ci ya yake na halar ne ko na haramun ne ka dinga aunawa abin da za ka sha rai mai za ki sha ina kika samu na halal ne ko na haram ne ta dinga auna wannan duk yana cikin ne yi wa kai muhasaba domin kamar yadda imam al-ghazali ya ce rahimahullahu ta'ala babu wani daga cikin gobe alkiyama fajiri ne ko na kirki ne sai ya zargi kansa gobe alkiyama duk aikin alherin da kai sai ka zo ka zargi kanka ta ya za ka zargi kanta kanka ta ce ina ma na ƙara domin wani ga yanzu can matsayi na kaza ko domin tsakaninka da wanda suke sama da kai a mataki na aljanna manzala yana cewa kamar yadda muke hango taurari ne a sama haka ni san ku yake mataki na ɗaya zuwa na biyu mataki na biyu zuwa na uku kamar inda muke hango taurari ne sadin nan sama to haka matakin da yake kai kana mataki na ɗaya sai ka cika ina ma na yi aiki na ina mataki na biyu kana na biyu ka ce ina ma ina na uku haka yi ce babu wani wanda zai zo da kyama sai ya ce ina ma komai aikin sa na kamar alhaji ne da ya je da guzirin sa ko aikin haji yana ta gani ya je da guziri da yawa ya sai wannan ya tsarshe sai ya gama sai ya sai kuma ya ga wasu abubuwan da yake ce ka ina ma na zo da kuɗin da suka fi wannan ya zan in ciro kuɗi ya zan aiko min da kuɗi to kaga a nan duniya zai yi amma lahira fa babu wani abu ko abin da ka je da shi shi ke nan abin da ka je da shi suna su ke kenan kowa ya kokari ya ga cewa ya handima da yawa na daga cikin ayyukan alkhairi ta inda cewa da izinin Allah ko da ya ji cewa eh ina ma na tsara da yawa to alhamdulillah dai halin da yake ciki zai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala idan bayan Allah za mu yi muhasaba a mu na duniya wanda in ya dan kasuwa ne in ya fita sai da kaya sai ya tunanin na ci riba ko ban ci riba ba in ya tashi daga kasuwa sai ya zauna ya yi lissafi nawa na samu nawa na haɗi in akwai haɗuwa in ya haɗi ya ji cewa ya zan gyara gobe ba zan kuma haɗuwa ba in riba ya ce ya zan gyara gobe ƙara cin riba wacce ta wannan to idan za mu yi wannan aikin duniya kamfanoni haka suke yi ma'aikatan gwamnati haka suke yi a ƙarshen shekara duk a zauna a lissafe-lissafe ina aka yi kaza ina aka yi kaza ina aka ina aka yi ɗan kaza a gyaggyara dan lissafe-lissafe a sun soke a har hada to ya kamata a ƙarshen shekarar nan ta hijiriya za mu shiga da ta zo ƙarshe mu ƙoƙari mu gyara al'amuranmu ina muka yi sakaci a cikin shekara mu ƙoƙari mu gyara wani abubuwa ne ba mu yi su ba yanzu mu dawo hmm. wani abubuwa za mu ƙoƙari mu ƙara bayan wanda muka yi wanda muna ganin mun yi wani ƙoƙari domin mu ƙara gobe mu samu riba ta lahira to mu ƙoƙari mu ƙara tsakaninmu da ubangiji tsakaninmu da iyayenmu tsakaninmu da iyalanmu tsakaninmu da 'ya'yanmu duk wannan abu ne da ya kamata mu zauna mai lissafi kamar yadda kasuwa ɗan kasuwa kamfani gwamnati suke zauna suna lissafa lissafa a ƙarshen shekara ina mu lissafin mu a matsayinmu na musulmi shine aula domin gina goban ne gobe alƙiyama Allah subhanahu wataala ya ba mu iko akan haka اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت اللهم لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك اللهم اكفنا لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن ذاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أعيتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والزلازل والمحن والكسل ما ظهر منها ما بطن قضى فصلوا وسلموا على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين